ki wani nihaɗi nake ji wallahi in ji ga baki ɗaya zuciyata ta sanyi suwat wallahi tallahi ai ita rayuwa da masoyi daɗi ne da ita kamar misali akwai ƙauna da soyayya to babu abin da ifi shi daɗi Allah sarki baby ka san menene har ranar da baka zo guri na ba ko da baka kira ni a waya ba ko ban ga fuskanka ba wallahi tallahi baby ji nake kamar na shekara a prison Firme? A prison baby. Ki taba shiga prison din? taba shiga prison din ne ma za ki ce kin ya kara? iya shiga ina mutukan son ka. Allah Allah auren nan saboda ni in dinga kallon ka ko da Wannan kalamai nake suna kona mun mayan dina. Suna kona mun kalbina, suna kona mun ruhina. ina jin kalaman nan naki sai rika jin kamar irin idan idan in ka gama azumi me ifi komai daɗi ce neman ruwa mai sanyi ruwa mai sanyi to haka nake ji ke cikin zuciya da har ka sa mutum ya wallahi ni wa kun kunyar take ji <laughs> amma dai baba baya nan ko wallahi ka san yau juma'a ya su tafi sallan juma'a kawai mama ne take ciki eh kai in je shauƙin soyayya ya sa in hada kansa <laughs> ko ina soro sai dai kai kasa kasa da murya saboda mama eh, tana ciki. yayi ta umma ba wani abu ina za ta ji so nake Allah Allah nake kawai ayi auren nan gani ga ka in zauna kawai ina kare maka kallo ina kallon fuskan ka dai. muna tafa tafa tafa tafa tafiyar da ta zama tare da ka da Allah sa baba dai baya ne. Oh, to to kan je hada kansa ko ina soro. Eh? Mama A dama ita ina za ta ga tuma. Gaskiya ka ita tana ciki ai ita ba inda za ta yi. Eh, kina ji na? Ina jin. A kin san me nake so da ke? Mm. Ah, insha Allah gobe mm. ki shirya kamar karfe uku. Karfe ukun Allah ya kai mu za mu tafi za mu tafi gidana. To shi eh, ke ne. haɗa ki da matata ta ganki ki ganta a haɗa zumunci. kin gane ko haka ne to da insha Allah sai ka gane gobe karfe 3 sai in shirya to shikenan nagode ba matsala na san ki na raba da halin ki kan jiki da surar sahiba da hannun ki bar ruwa na kombo da gurin ki na rabo sai ki ce dan uwa kana da rabo dan aye to shi ke nan yana zo eh, shiga gida ni ma i love you mm-hmm. Uhu, uhu, shiga ciki kai fadi shiga ciki a ah, na zo yo anda. Bye bye baby, bye bye baby. <laughs> A'a, ki rike a baki saboda ai mun zo gidan. Eh mun zo gidan ai kai. Tashi. Tashi. Bibi ta sa ina tsoron. Eh hisa ce tashi tashi. Shiga. Eh to yi sallama. Idan kika yi sallama yawa kawai sai ki ce eh ba ku ba ta. Eh ta

din nan eh. alaikum Wa alaikum assalam Baƙi muka yi? An alaikum To, baƙi aka yi? Wa alaikum assalam to, sanda zuwa baƙi muka yi? Wallahi. da zuwa ƙara soma. Yawwa. San da zuwa bari a ɗauko tabarma. San da zuwa. da zuwa da zuwa ba kowa. Bismillah. sannu ya gida kin zo lafiya lafiya da sannu ban gane ku bari gari ba daɗi ka ce baka gane mutum bari amma ban gane fuskar ba Assalamu alaikum. Ah, ah. <laughs> Ah. Yawwa haka sannu da rahim kai Allah ya dace amin ya Allah ana sanyi ana sanyi ina gajiyar jaura ce ta huce fa kuma ba ce ƴaƴa ne da ita ƴaƴa ne da ita ai ina ga miki sanyi ma yanzu aka fara sannu da zuwa <laughs> Allah sarki. yi mai gida shi Hmm. Eh kwarai kuwa. To ai daman haka abu yake. Yanzu kin ga da baki santa ba. Ko da a hanya kuka haɗu. Kaga in wani abu ya haɗa mutum da wanda bai sani ba kaga ai bai san ki ba dama amma idan ya san shi kuma eh. kaga shi za ke son idan ana zama a duniyan nan in dan uwanka ne aka ce yi zumunci eh, shi zumunci ne. Ai wannan ta zama babban ɗan uwa ma kuwa. Ai wannan da kike ganin ta. A aljanna ma da ita za a sha budiri. A aljanna. Insha Allah. Eh, to ai daula ai za mu so kowa ma musulmi ya shiga aljanna mai gida. Eh haka ne. Ya uwa mu ce ke. Eh eh wallahi to shine na ce hanka ta ki santa ta san ki. To daga gida kake? Ya. Daga gida kake kuka taho tare? Gidan da na zo ga eh daga gida nake. Eh. Gidansa ba. Gidan mm-hmm. bari dai in fito miki a fita in canza lasillan nan tunda ke ba ɗaukan haske kike mutum ko so a miki a gundun gundun. To bari in yi miki ta tura da kafitan leta. Wannan da nake nuna miki na kata gidan nan na na haɗa kuka zauna na fara turo ta. Mm. To kin manta ran nan magana da muka yi ina ga sati ɗaya da ikuce? Wace magana? magana na cewa da aka soke lefe to ni kuma na soko da zancen aure saboda na samu gara basa. Wanda kake nufi dai a magana ita ce ita ce ita ce wa ita ce wa kamar bayani ita ce wa uwar taki da za ku zauna tare wace yar uwa ta matata wadda zan aura wadda zan aura da amarya Da za ka biyo shi ne hannu baku tabarma a ɗaga mu. Dala ka ci. Tsohuwar munafuka ta zo wani sumi sumi kai a kasa ke munafuka kin zo za ki aure mun miji. An na ɗauko tabarma ta su. Ka manta tabarma daga gida aka kawo ni da ita. Sweet. Matso kusa da. Kwarai Sweet. Ah. Kana sumi sumi tsohuwar munafuka ita za ka kawo min kenan. An na ɗauko to tabarma ai daga gidanmu na kawo ta. Da a cikin kaya na na gara aka taho da ni da tabarman nan. An na ɗauko. Hakuri kake bata? Ah. Gaskiya ne mai ah, gida. Abin da nake so ki yi hakuri. ke ma. Ni ba na kawo ta ne don mutum mutuncin ki ba, na kawo ta ne don ta san ki, ke ma ki santa. saboda yau ba ta zo ba gobe za ta iya zuwa. To na miye sai na santa to ƴan uwata ce miye dangantaka na da ita da sai na santa ba na buƙatar sanin ta. Bayar waki ce. Ba ni ba uwata ba ce ina da dangi ina da dangi ba ina kalan dangi wannan munafukan za ka kawo. Kar ki ƙara ce mata munafuka. Na ce mata munafuka. Wallahi sai in bubbuge ta. Kuturin ku ba. Wallahi da zai. Ke ke. Wallahi munafuka ce mana simi simi kanta ƙasa tsohuwar munafuka ka kin kibo ka kawo mu gida ah. da jar fuska. ka zo ta tsaya min a nan. Suwiti. ke kuma <laughs> ya yi kiya wuri wai ba na zo sabida mu tayar da hankali ba na zo ne mu haɗa kai da ke Sabida idan muna fitina idan ya fita da mu zai ci ko da abin da ya je nemo mana kin ga idan muka zauna lafiya yaya kin ga shi ma shi da kanshi tattalin arzikinsa kin ga karuwa ya Allah ni ya shi wannan surutun naki da Allah tsohon buga wani bini bini inda ya je lissafo miki kenan ka ji magana mai daɗi abin da ya je lissafo miki ce miki aka yi ban da tarbiya ko ce miki ina tarbiya kake ai tarbiya ke nuna miki ce miki aka yi ban san abin da nake ba ko eh. ba da tarbiya ga aure a ga tarbiya nan na gani da aka yi me gashi nan kina yin ta yanzu ko shine ka dauko wani fitici ya kirka kawo miki ni ba na ba na ka ta bane wai dan ai harki na kawo ta ne dan ki santa ta santa ba komai sai ba suwiti wayo Allah har baki hakuri take ke ko ni ta rike hakurin ta bana so bana so ta rike hakurin ta kar ta ƙara ban haƙuri. saboda me sai ta ba hakuri ce mata akai ba to zuwa kai kace mata ban da hakuri a'a a'a fito ka faɗa min zagi na kake abunta a'a ni na yi haka To haƙuri me take ban? Haƙuri take baki na irin kin ɗau zafi kin ɗau wuta kwantar da hankali zafi, zaki ƴar uwa Ba abun da ta gani ba abun da ta gani magana ɗaukar zafi ɗaukan wuta ban yi komai ba ba abin da ta gani kuma da ni kike zancen ina gidan nan zaki shigo insha Allah gidan nan zaki shigo ba zaki ga me zaki haɗu da shi daga kai har ita yana hana ku bacci to na me zaka dauko ta ka samu gida dan me bazan kata ba ina son zaman lafiya ba wani zaman lafiya to da na kata da ban kata ba dai sai Allah ya kata gidan nan kuma sai an kata gidan nan kuma sai kun zauna kuma ba lefe ba komai ta ce tana so da. To ba dole ta ce tana son ka ba tunda ta rasa mashinshini ai ta rasa mashinshini dole ta ce tana son ta amma wallahi tallahi daga yau daga rana mai kamar ciwo kar ki ƙara zuwa min gida munafuka. Ta ce a ba yaya. Baby ta ce. Ta miki aka yi ban da ƙanne. Ta ce ta ce ita ba ruwanta ba ko da ba a soke lefe ba ma kawai tana so da a kalbinta. to ba dole ka so ka ba tunda babu mashinshini ai ba mashinshini. Ai ni na san sana. Ba mashinshini. Ni da man ni Allah ya bawa na sansana. Ba dole ka sansana ba a tunda an gaji da yawo a gari. Ka ki damu. Ya haƙuri kin ji suti. Ah, aha. <laughs> Wayyo Allah na wai ni ne baby. Baby. A'a to magana mai daɗi. <laughs> Wai ni ne baby. Wai baby. Kai daɗi. Kai yanzu akan kalman bebin za ka yi aure? Eh? eh, eh. Akan kalman bebin za ka yi aure? Ah to kalmar baby. Kalmar baby. Kai kina gayin ne? Ba me so, dole ta makale ma ai. Ta je ina. Baby, kin ga muna kai ka ga ka ta ga ka ta ni wa. Hada, hada. Ai wai tana ta kake kana wani wai wai wai ci ta tsohuwar munafika yaya. A gaban ta kike shaƙe ni. Zuwa kai kace mata ba inda kanye. Ba ni da kanye aka ce ma. Sai me in ta damu. Eh na gode. Na sauka. Sai me? ta yarinya wata wata da ai billahi ladi idan da muke sauli ba inda ga cikin baki ki dinga sukur sukur ni kuma sai in tsaya billahi ladi ne fata da yi da bai da hi kwata Allah wanda ba wa abun arziki wani abin arziki ga ke abu da ina zuwa asibiti ki jira ni bari in ɗauko miki sakon nan To shi ke nan baby sai ka fito. Wani sako? Allahu akbar. Me za ka dauko? Ka ji baby. Yau herban da ji wannan kalmar he dai a talabijin. Wallahi dai a talabijin kai bari ma in zo. na siya miki a waje. To kana nufin ni ba na gaya maka saboda kalmar bebin za ka yi aure? Sai dai kice. Saboda bebin za ka yi aure. A to magana ma mai daɗi ai sadaka ce. To ni ba na ma magana mai daɗi. Yanzu min mai daɗi kike mu. In eh, da bebin ne sai na ara na yakwa. Sai in ara in yakwa. Saboda bala'in ki har ta manta ko ba ki Allah ya sa ma ta manta ba. Sai je su. An Allah ya yarda daga yau sai yau kin daina zuwa gidan nan kuma sai na ga yanda za a yi auren nan bashin da nake bin ka sai ka biya ni. Ina ina bin ka bashi. Sai ka biya ni bashi za ka yi wannan auren. wallahi sai ka biya ni bashi wannan ai zalunci ne mutum yana zaune da miji shi ka da ai ko cikin iska yarinya da silalallan fuska wallahi tallahi sai ka biya ni bashi na zaka ka aure auren